الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين muna farawa da mika saƙon ta'aziyya ga daya daga cikin uh, waɗanda suke mu a wannan masallacin da kuma nan karatu wanda Allah ya rasuwa wa kansa a yau din nan aka yi masa sallah kuma an ce yaron ya kai shekara sha biyar ko Allah Ubangiji ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama ya haskaka makwancinsa iyayensa da su kakannin Allah Ubangiji ya ba su haƙuri kuma ya ba su lada a kan juriya idan tamu ta zo kuma Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe mai tambaya ta farko a gaba yana tambaya akan sallan wutiri idan mutum zai haɗa uku ya yi sallama ɗaya shi zai ji satul istiraha a ba zai yi ba <clears throat> duk mutumin da zai yi sallah a jere na fata an fahimta to a hadisin Aisha tace la yajlisu fi shay'in minha baya zama a koda haka mutum zai wannan ukun ba jinsul istiraha haka kuma idan mutum zai yi a sallah ko da a lokacin tarawih zai jera din nan guda hudu nan to ba jinsul istiraha miƙewa ne kawai shi da wannan la yajlisu fi shay'in minha ba zama ko daya ciki <coughs> sai wannan mai tambaya yana cewa karatun da aka yi a baya a makon da ya gabata da hukuncin yin amfani da nafkin ko famfas wannan ba laifi bane ai da aka cewa kar a yi fitsari a cikin wani aina lura ce yaro karami wanda shi dama zai iya fitsari koyaushe wannan ba laifi bane haka kuma babba wanda yake ciwo don an sa masa ba laifi bane yake cewa tambayarsa ta biyu shi da shin gashin mace al'aura ne idan al'aura ne ya hukuncin su lokacin da suke kitso kuma suna zama da juna kuma suna magana al'aura ta kasu kashi biyu akwai al'auratul mughallaba akwai al'auratul mukhaffafa <coughs> akwai al'aura mai nauyi akwai kuma al'aura mai sauki dukkan jikin mace al'aura ce mai sauki amma amma akwai inda yake zama al'aura ce mai nauyi kamar yadda namiji yake da al'auratul mughallaza shine eh, abin nan abin nan shine daidai tsiraicinsa al'auransa kuma mukhaffafa shine daga cibiya zuwa zuwa inda ya kai al'aurarsa da kuma daga ƙasa ƙasan al'aurarsa zuwa cinyar zuwa zuwa zuwa gwiwarsa kaga cinya <coughs> cinya ai innal <coughs> fa innal fakhida aura amma al'aura ce mukhaffafa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan bar ciyarsa a buɗe ba koma ya zai gani wani ya nuna cewa ba al'aura ce mughallaza ba <clears throat> to haka ne su ma mata gashin kai <clears throat> gashin kai <clears throat> da kuma daga wuya da sauransu wannan duka al'aura ce mukhaffafa a wurin sauran mutane na waje amma in tana zaune a cikin gidansu sai ka ce ko shi ta zauna da hijabi na fata mun fahimta haka da gashin kanta don ta bari a cikin gidansu mata su gani yan uwanta da iyayenta waɗannan duk babu laifi ballantana kuma mata yan uwanta wanda nan za su yi kitso wannan ba laifi bane wallahu a'lam <clears throat> fa'ida ta gaba ita ce eh, tambaya ce ko da yi kenan wannan mai tambaya yana cewa wanda ya ɗauki <clears throat> yaronsa yana sallah yaron kuma sai masa fitsari mai nuna hukuncin sallarsa ya danganta idan fitsarin ya fita waje har ya taɓa shi to wannan zai dakatar da sallar ya wanke <clears throat> ya kuma ajiye yaron ko ya masa tsarki amma idan yana cikin pampas ko yana cikin wani abu bai fito ba wannan babu laifi zai iya ci gaba da sallah da shi a haka ko kamar mace tana goye da ɗanta ta riga ta goya shi kuma ko da ya yi fitsari ai abinda ake najasa tana zama najasa ne idan ta fito waje na fata an fahimci wannan saboda haka ya yi fitsari tana goye ba za ka ce ya sake da sake saboda ai fitsarin yana jikinta yana manne da jikinta na fata an gane ita najasa sai ta zama mubashara shi ta yanzu idan akwai fitsari a ƙasa sai ka kawo kafet ko buzu sa sai kai sallah ai sallar da ta yi so da ta rufe tsakaninka da da najasar kun fahimci wannan <clears throat> wannan mai tambaya yana cewa tafsirin ayar wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ka faɗi cewa akwai abubuwan da mutum zai yi ta yadda Allah zai bashi ceto zai iya bashi ceto to don Allah a taimaka mana da waɗannan abubuwa abin da zai iya sa idan kana nufi kai a cece ka ne ba wani abin da zai sa ka samu ceto a cece ka a ranar kiyama kamar ka mutu da tauhidi tsantsa hadisi ne ingantacce cikin bukhari da muslim abu hurairah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah wane ne yafi kowa cancantar samun ceton ka a ranar kiyama <clears throat> sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbi duk wanda ya faɗi la ilaha illa allah da gaske da ikhlasi ya kuma mutu akan wannan tsantsan tauhidi ya fi komi za a samu ceto ka tsaya akan tsantsan tauhidi ba shirka tsantsan tauhidin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bid'a to wannan ya fi komi sa ka samu ceto ko da kana da rauniya abubuwa da yawa sheta yana ɗaya daga cikin hadisan da suka fi komi yin albishir ga musulmi wani hadisi na abu yana cikin sahih muslim ni dai na ɗaya daga cikin hadisin da ya fi kowane hadisi a duniya kwantar min da hankali da sa tsammani a wurin ubangiji na kuma koyaushe na karanta wannan hadisi sai na gode wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da wannan rahama yana cikin sahihu muslim cikin kitabul iman <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya mutu da la ilaha illallah ba wai ya faɗe ka ba yana da shaidawa cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah kuma yana da shaidawa cewa ni manzon Allah ne akwai kyakkyawan la ilaha illallah akwai kyakkyawan muhammadu rasulullah zai shiga aljanna <clears throat> sai abu zar ya ce ka ya rasulullah wa in saraka wa in zana ko da yayi sata yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya ce wa in saraka wa in zana ko yayi sata ko yayi zina annabi sallallahu alaihi wasallam abu abu zar ya sake ce ya rasulullah wa in saraka wa in zana baka ce fa banda barawo banda mazinaci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in saraka wa in zana ya sake ce ya rasulullah wa in saraka wa in zana ko yayi sata ko yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa in saraka wa in zana walau rahima anfu abi dhar yace ko Abu ya so ko abuzar ya ki haka ne za a yi wannan hadisi a cikin sahih musulun kaga ya zai faranta maka rai musamman ka gode wa Allah abinda ake jin tsoron kai baka yi ai dole ka gode wa Allah sai haka duk abin da kake ka tabbatar da cewa akwai tauhidi ka mutu da wannan kama kai fatan ka je karka ce wai sai list ka an ba wani ya cece ka kai aikin ka kawai karka yi zina karka yi sata ka je ka samu ka wuce ba waɗannan su ne ka ɗai laifuffuka ba duk wani laifi da ka sani ya faɗi wa in saraka a matsayin haƙoƙin mutane ya faɗi wa in zana a matsayin haƙoƙin Allah karka mutu da haƙƙin wani a kanka dole sai ka shiga aljanna wallahi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bambancin kamar yadda nake cewa shi ne yaushe za ka shiga yawwa yawwa akwai wanda zai shiga a day one akwai wanda zai shiga a day two akwai kuma yan remedial Allah raba mu da remedial a lahira wallahi tallahi a ce ga listin ka zaka je aljanna amma ba yau ba ka je ka jira a ina za ka jira ya ce ka je jahannama akwai ta ka sai an goge ta tukunna ka yi sallah ka yi wane daga wasu suna ta hayaniya suna ce wallahi ya ci kuɗin mu wallahi bara mu yadda ba ya ce an ah, bara ku yadda ba kan ba yadda ba ya ce je ka dan wanke tukun amma duk wanda ya mutu da la ilaha illallah zai shiga aljanna Allah ka samu na ciki mai tambaya ta gaba yana cewa shi ya halatta mutum ya je kan kabarin wani ya yi masa sallah saboda bai samu labarin mutuwarsa ba sai daga baya malamai sun ce wannan ya halatta idan ya zama irin wanda ya zama makusanci ne ma'aikinka ko wani kana iya masa sallah kamar yadda ake yin salatul ga'ib ko kuma ka zo daga baya ka yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu cewa ya yi akan wannan matar yar tsohuwa wannan yana tambaya cewa ya matsayin mutumin da bai yarda da hadisin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da baya cikin alkur'ani to ba addini ba ne kuma baya sallar azahar da la'asar sai dai ya tashi cikin dare ya yi sallah a wannan kuma dama <coughs> wannan dama ya saki hanyar ƙur'anin ma da yake faɗa sai ko alqur'aniyun din ba ba suna ba ta cewa ba za su yi sallar azhar ba sai su bar shi sai da daddare su yi waɗanda suke da irin wannan aƙida suna ake ce musu alqur'aniyun ko kuma masu kama da irin su waɗanda za su ce su ba su yarda da hadisi ba sai dai ayar qur'ani ko kuma waɗansu hadisan ba su yarda da su ba sai hadisin da ya dace da ayar qur'ani wanda su a ganin su kamar bai saba wa ayar qur'ani ba kuma hadisin da ya saba wa qur'ani amma idan a zahirin tunanin su kamar ya saba da ayar qur'ani to sai su ba za su dauki hadisin ba <clears throat> irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan irin su hadisin yana nan a cikin musnad yace yushaku rajul muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin bin hadisi fayaqulu ma wajadnahu fi kitabillahi min halalin ahlalna wa wajen wajadnahu min haramin haramna <clears throat> yace za a kai lokacin da wani yana zaune kawai yaki shingida a ka mata hadisi sai ce ni ban yarda ba yace a ce masa hadisi na ne ni nace sai ce shi bai yarda ba yace abin da muka samu a littafin Allah na halal shine halal abin da muka je a littafin Allah na haram shine haram sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ni an bani qur'ani kuma an bani kwatankwacin alqur'ani to su irin ba ma ba ma za su yadda da ma wannan hadisin ba balle hadisin da yake magana a kansa <clears throat> to amma babban duhun kai ne mutum ya ce zai karanta alqur'ani ya gane da kansa shi yasa wani daga cikin su ya zo wai zai yi muƙabala da ni nace kai yanzu dan Allah wani muƙabala za ta yi da ni nake faɗi me kake so sai ce ai Allah ya ce fa bi ayyi hadisin hu yu'minu da wani hadisi za su yi imani bayan qur'ani nace o da hadisi ake yi a wannan ayan ya ce kwarai ba shi ne ba bi ayyi hadisin ba sai da ce to ni kuma Allah ce fa zarni wa man yukazzibu bi hadal hadith Allah ce ka bar ni da duk wanda yake kare ta hadisi sai na kama shi sai ce ai wancan ba hadisi ake faɗa ba nace wannan ma ba hadisi ake faɗa wannan yake ina hukunci wanda suke cewa waɗanda suke so radiyallahu anhu don ka ce mutum radiyallahu anhu in dai ababin addu'a ne baka yi laifi ba Allah yarda da wani akwai yana neman mai yardar Allah mutum ya maka bukace radiyallahu anka Allah yarda da kai an fahimta ko amma idan ka faɗa a matsayin lakabi ne na girmamawa to wannan lakabi ne da magabata suka yi ijima'i akan ɗora shi wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ana faɗa ne la min babi du'a'i fakat wa inna ma min babi al-khabar kana faɗa ne domin kana tabbatar cewa Allah ya yarda da Abubakar sannan Allah ya yarda da Abubakar ba kana cewa ne Allah yarda da Abubakar don bai yarda da shi ba amma kai aka ce maka ba a riga an tabbatar Allah ya yarda da wani ba don haka Allah ya yarda da shi ina fata mun fahimta amma su sahabbai duka an tun wa radu an haka Allah ya yarda da su kuma Allah ya ƙara yarda da su kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kana cewa Allah ya ƙara salati da salama a kan shi ai kana iya cewa wani ma sallallahu alaika Allah ya maka salati tunda Allah ya ce huwa allazi yusalli alaikum amma manzon Allah sai salama in kana mata lakabin nan ba za ka tsora wani iri wanda za ka yi wa annabi kuma wani ba ya shi ko da sahabi ne saboda shi ne annabi sai salama kana ba da labari ne kuma kana addu'a Allah ya yi salati da salama gare shi Allah ka ƙara salati da salama gare shi amma in wani kake cewa kaga kana fatan Allah ya matsale baka idan mutum ya faɗi radiyallahu anhu da sunan yayi addu'a ne wa mutumin wannan bai laifi ba amma in mutum ya bashi lakabi ne yau ya faɗa gobe ma ya sake jibi ma ya sake wannan ya tsaga shi ne yana so ya kai shi cikin sahabbai wannan kuma babu wani mutum da ake masa wannan ko da cikin manya-manyan magabatan mu waɗanda suka ga sahabbai ma sai wa sahabban da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rena matsayin sahabbai ne da kuma rena addini ba mutum ya dauki wani kasa yana ce masa radiyallahu anhu in dai zai mai da shi lakabi haka kawai inda sunan addu'a ne dalili ya taso kai masa shi kenan amma ka mai da shi haka kawai ya zama wani wato wani shi'ar nasa ba wanda ya isa wannan sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin wannan ya ce don Allah idan an samu dama a shirya daura to wannan tambihi ne mai kyau Allah ya ba mu dama muna son irin wannan daga lokaci zuwa lokaci a ce mu haɗa ɗaliban ilimi mu musu daura yana cikin abin da mu ma kanmu idan mun zauna tare da sauran yan uwa muke yawan magana a kai cewa da ya kamata mu riƙa yi kamar yadda da muke yanzu lokacin ne sai a hankali kuma ko da a ce kai kana da ɗan daman to wani kuma abokin da za ku haɗu da shi ku yi shi kuma ta yi shi bai da lokacin amma dai ku rika yawan tuna mana wannan kuna da haƙƙi akan mu daga lokaci zuwa lokacin muna yi in Allah ya so za mu yi kuma wannan da zai fi kwarin za su kafafa mana gwiwa inda su ɗaliban ilimi za ku shirya abun da kanku ku yi insha'i sai ku kama mana ku ce muna so mu shirya daura wanda za mu gayyaci ɗalibai kamar kaza a yi a wuri kaza ku kuma ku zaɓi lokaci sannan ku zaɓa mana mu ƙarrara inda za a yi to yana za mu iya shiga cikin insha Allah ma in kabar mu haka kawai yanzu muna fita a nan harkoki harkoki za su sa iya mantawa Allah ya sa mu dace ya ce a mata gamsasshen bayani akan hukuncin durkusawa yayin gaisuwa in kana nema ka nemi karatun mu cikin suratu yusuf za ka ji gamsasshen bayanin da kake nema wa da lahu sujjada amma yanzu kanka ya hakuri babu shi nan sai wannan na ƙarshe yana ce a taimaka masa da addu'a wannan ya ce wai ya halatta mutum ya sa a rubuta masa suratul fatiha a allo a wanke a sha da ruwan zamzam ko kuma ya yi tofi a cikin ruwan zamzam da addu'a a cikin ya sha duka ya halatta insha Allah Allah kuma ya amsa so muna yin addu'a ga shi wannan bawan Allah da kuma dukkan ma'abota bukatu da suke neman addu'a wannan bawan Allah da aka yi masa rasuwa da malam Musa wanda iyalinsa ba baka da lafiya da waɗanda su da kansu ne suke jinya da waɗanda iyaye ko ɗan uwa ko iyalai suke cikin jinya da waɗanda suke da bukatu kowane iri ne na nema a wurin Allah Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ya gafarta mana ya mana rahama ya kuma biya mana bukatunmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين اللهم اقضي حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم اقضي حاجاتنا وحاجات كل سائل كل ذي حاجة منا اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا آه، وحوائج من أوصانا بالدعاء يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين